Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai alli. Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka tana nuna damuwa ainihin a kan jin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi ƙasar Sudan a wannan makon domin tantance makomar siyasar yankin Darfur da yaƙi ya ɗaiɗaita. An buƙaci yin zaɓen na sha ɗaya zuwa ranar sha uku ga wannan wata da muke ciki daga jibi talata kenan domin tantance au a baya haɗa jihohin yankin guda biyar ko kuma a'a. Wannan bukata 'yan tawaye sun daɗe suna nema domin samun ƙarin 'yancin cin gashin kai daga gwamnatin Sudan. Sanarwar da Amurka ta gabatar a jiya Asabar na cewa idan aka gudanar da zaben bisa ƙa'idodo ko kuma sharuɗa da yanayin da ake ciki yanzu ba za a ɗauki zaɓen a zaman ra'ayin da jama'a suke son bayyanawa ba wanda hakan zai dagula shirin samun zaman lafiya a yankin. Tsirarrun ƙabilun yankin waɗanda tun shekara ta 2003 suke fafata da gwamnati sun ce yakin da ake yi zai hana ko kuma karyawa jama'a karfin gwiwar fitowa su kada ƙuri'a. Masu nazarin harkokin yankin sun ce tana yiwuwa sakamakon ƙuri'a ko kuma zaben ya amince da tsarin jihohi biyar da ake amfani da shi yanzu. Wasu masu caccakar wannan tsarin suna ganin yin hakan zai ƙara baiwa gwamnatin Sudan ƙarin iko a kan yankin da ya ɓalle. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yakin shekaru goma sha uku a yankin Darfur ya laƙuma rayukan mutane dubu ɗari uku da korar fiye da mutane miliyan biyu da rabi daga gidajensu. Amurka da ƙasar Afghanistan suna kira ga ƙungiyar Taliban da taiwa Allah ta koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin Afghanistan. sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya kai ziyara birnin kabul jiya asabar domin yin shawarwari da shugabannin afghanistan ya ce kasancewar kungiyar taliban a shirin samun zaman lafiya kila ya taimaka wajen kawo ƙarshen tarzoma da wahala da 'yan ƙasar suke yi ko kuma suke fama da su a saboda yaƙi a wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a birnin kabul mr kerry da shugaban afghanistan ashraf ghani tun tattauna batutuwa da dama kafin taron kolin kungiyar kawancen tsaro ta neto da za a yi a birnin woso kasar poland a watan yuli idan allah ya kai mu da zai nazarci matsayin jami'an tsaron afghanistan da kuma wani taro a kan taimakon raya ƙasa da za a yi wani lokaci a wannan watan a birnin brussels na ƙasar belgium shugaba barack obama na amurka ya ce yana shirin rage yawan sojojin amurka a afghanistan daga 9,800 zuwa 5,500 kan baɗi. To amma wasu rahotanni da aka gabatar a kwanan nan sun yi hasashen cewa za a jinkirta ɗaukan wannan mataki. Jim kaɗan bayan Mr. Kerry ya tashi daga birnin Kabul, shaidun gani da ido a tsakiyar birnin sun ba da rahoton jin karar fashewa ko kuma tashin akalla ban guda biyu. Hukumomi sun ce har yanzu suna aikin tantance fashewar kuma ba su ba da rahoton ko wani ya jikata ba. Jiya Asabar masu zanga-zanga a birnin London suka buƙaci Firaministan Ingila David Cameron ne murabus bayan da aka danganta harkokin kuɗin iyalinsa da takardun wani kamfanin ƙasar Panama. Bayan da suka taru a titin Downing inda gidan Firaministan yake, masu zanga-zanga sun rika kwalayen da aka rubuta cewa lokaci ya yi da ya kamata Firaministan um, ya yi murabus a kan aiki. Tun da farko a yayin da yake magana a wajen wani taron jam'iyyarsa ta masu ra'ayin mazan jiya, Mr. Cameron ya ce da ya kamata a ce ya mai da hankali sosai wajen bin diddigin batun hada-hadar kuɗin iyalinsa kuma ya ce ya koyi darasi. Haka kuma ya ce ya ɗauki alhakin aukuwar wannan al'amari kada a ɗora laifi a kan ma'aikatansa. Mr. Cameron ya yarda ya aikata wannan laifi bayan yi kwanaki kafofin yada labaru suna kira da ya murabus a saboda wannan abun fallasan. Ita ma jam'iyyar Labour ta masu hamayya ta buƙaci Mr. Cameron ya yi murabus a wata sanarwar da ta gabatarwa a Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar Litinin. dangane da abin fallasar kuɗin da ya danganta shi da zuba jari a wani kamfanin ƙasar panama wasu takardu da aka fitar sun danganta mahaifin cameron ɗin marigayi iyan da wani kamfani da cibiyarsa ke bahamas wanda aka ce shi ma Prime Minister yana da jari a kamfanin har zuwa kafin ya zama Prime Minister. A ranar Alhamis, Mr. Cameron ya yarda cewa yana da hannun jari a kamfanin da ya sayar a kan kimamin dala dubu arba'in da biyu watanni hudu kafin ya zama Prime Minister a shekara ta dubu Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, lauyan gwamnatin Belgium ya ce muhammad arbirini mutumin da ake zargi da hannu a hararen da aka kai birnin Paris na ƙasar Faransa, ya faɗa wa masu bincike cewa shi ne mutumin da aka gani a hoton bidiyo sanye da hula samfarin malafa yana raka masu harin ƙunar baƙin wake a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar 22 ga watan Maris. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane biyar. a sumaman da suka kai a ranar Juma'a a ciki Hadda Muhammad Abrini dan shekara 31 ɗan ƙasar Belgium wanda ɗan asalin ƙasar Morocco ne da aka danganta da mummunan harin ƙunar baƙin wake a Brussels a watan jiya da ya kashe mutane 32 da kuma raunana wasu da dama. Tun da farko a jiya Asabar hukumomin Belgium sun tabbatar da kama mutum na shidda dangane da hare-haren da aka kai birnin Brussels ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. Haka kuma a jiya Asabar 'yan sanda sun kai su mame gunduma Itabik a birnin Brussels to amma babu wanda aka kama. Wasu mutum biyu da aka kama a makon jiya an sako su bayan an gudanar da bincike sosai. Shaidun gani da ido da jami'ai sun ce wasu 'yan kungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia wadda take da alaƙa da kungiyar Al-Qaeda guda biyu jiya Asabar aka kashe su ta hanyar harbe su a saboda an same su da laifin kashe wata 'yar jarida a wani harin da aka boye bom cikin motar ta a bara. Jiya Asabar da safe aka harbe Hassan Nur Ali ɗan shekara 37 da Abdulrasaq Muhammad Baro ɗan shekara 28 a birnin Mogadishu bayan wata kotun soja ta yanke musu hukuncin kisa. A yayin da yake zantawa da kafofin yada labaru bayan kashe mutanen, mukaddashin alkalin kotun soja Abdullahi Hassan Muhammad ya ce daga baya waɗannan mutanen sun fuskanci hukunci. Dukkan mazan da aka kashe an same su da laifin kashe 'yar jarida mai suna Hindiya Hajj Muhammad lokacin da aka ɓoye bam cikin motarta. 'Yan kwanaki bayan sun kashe 'yar jarida Hindiya a watan Disamban shekara ta 2015, jami'an tsaro suka kama waɗannan maza guda biyu. Hindiya 'yar jarida ce da take wa gidan rediyon Magadishu da talabijin aiki. An kashe ta a lokacin da aka ɓoye bam ƙarƙashin kujerar motar ta akan hanyarta ta zuwa gida daga jama'a Ita wannan matar wani ɗan jarida ne da shi ma aka kashe shi wa matar wani ɗan jarida ne da shi ma aka kashe shi a birnin Mogadishu a wani hari a shekara ta 2012. Ita ce 'yar jarida ta 38 da aka kashe a ƙasar Somalia suna bakin aikinsu tun shekara ta 2010. Ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa Doctors Without Borders da Turanci ko MSF a takaice ta ba da sanarwar ƙaddamar da wani shirin yin allurar rigakafin kwalara mafi girma da aka taba gani a Lusaka babban birnin ƙasar Zambia. Ƙungiyar da ake cewa MSF a takaice tana aiki kud da kud da ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Zambia da kuma ƙungiyar lafiya ta duniya kuma za a yi wa fiye da yara 570 allurar rigakafin kwalara cikin makonni biyu. ma'aikatan ƙasa da ƙasa na ƙungiyar msf guda takwas da jami'an ma'aikatar lafiya ta zambia guda goma sha tara da kuma masu aikin sa kai 1,135 daga Lusaka ne suke yin wannan aiki na bada allurar rigakafi da aka fara yi a ranar 8 ga wannan wata na Afrilu shekaran jiya kenan a wurare 39 a yankuna hudu da kwalara ya fi wa barna a biranen Lusaka da Kanyama da Bauleni da George da kuma Canwama. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ya ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yada zango ne a jihar Rivers domin jin ina aka kwana ne game da zaɓen 'yan majalisar wakilai da na majalisar dokoki wanda har wasu suka rasa rayukansu kuma aka soke wasu daga cikin zaɓuɓɓukan. Wannan ya sa wakilin sashen Hausa Nasir Adamu El Hikaya ya yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaɓen na Najeriya domin jin ina wannan zaɓen ya kwana ne. kuma ya yi sa'a domin ko ya samu zantawa da mai magana da yawon hukumar zaben nick dazan domin jin inda a kwana game da wannan zaben ga dai da tattaunawar tasu ta kasance hali yake ciki ne game da zaben jihar Rivers na yin majalisa. Eto eh halin da muke ciki mu a bangaren na hukumar zaɓe shine na ɗaya kamun mu koma mu kamalar da zaɓuɓɓuka da muka fara a baya sai mun yi ganawa da masu ruwa da tsaki a wannan tafiya saboda kamar yadda aka sani abin da ya sa muka dakatar da zaɓuɓɓukan nan shine kalubale na tsaro da muka samu a yayin da ake yunkurin aiwatar da zaɓuɓɓukan nan sai gashi ana nan ana harba bindigogi ana nan ana sata jami'anmu ana sata kayan zaɓe aka zo ma daga bisani aka kashe jami'inmu mai wucin gadi wato ɗan bautan kasa guda saboda duk wa'innan zai wuya a ce nan da nan mun koma can jihar Rivers ba tare da mun tuntuɓi masu ruwa da tsaki a wannan tafiya ba kamar wato jami'an tsaro wanda muke aiki tare da su da su 'yan takaran da jam'iyyu wanda su ma kansu 'yan takaran ke takara a karkashin su da masu sa ido a zaɓe da kuma 'yan jarida dole sai mun zauna mun tattauna mu yi nazari akan abin da ya auku kuma mu tabbatar da cewar za a samu kyakkyawan kariya ma jami'anmu ma masu sa ido a zaɓe da kuma 'yan jarida jarida wanda su hakinsu ne su je su ba su sa ido su kuma bayyana abin da ya auku a lokacin da ake zaɓe. Na ɗaya kenan to na biyu shine ita hukumar zaɓe ta ba da kuduri guda ɗaya kudirin kuma shine daga nan zuwa gaba duk inda aka samu tashin hankali yayin da ake zaɓe to hukumar zaɓe ba za ta koma wannan ko mazaɓa ba ko wannan jiha ba sai idan an ba ta tabbaci na za a ba ma jami'anta da masu sa ido kariya kamun ta koma ta aiwatar da zaɓe wato wannan ya nuna fa akwai inda za a zauna ba zaɓe kenan ko kuma mutane za su riƙe yin abin da suka ga dama ko su makale kan mulki ba tare da su ya dace su zauna a kujera ba. A'a to ai mulkin ba zai yiwu ba idan ba a zaɓe ka ba. Saboda haka ya zama wajibi kenan a wajen su 'yan takarar su tabbatar da cewar sun ba mu tabbaci ba za su tada hankalin mutane ba ba za su yi amfani da 'yan banga su je suna jima mutane rauni ko kuma suna kashe su ba. Duk da haka Mr. Nick kun sanar da sakamakon wasu mazaɓu a nan jihar Rivers ne. Eh mun yi makasudin haka shine yayin da muka dakatar da zaben na an riga an kamalar da zaɓe a wa'annan mazaɓun. Wana wato majalisan eh, wakilai guda hudu da kuma majalisan dokoki ko na jiha guda goma sha ɗaya. To shi yasa muka sanar da sakamakon wa'annan inda ba mu gama ba. Ai mun dakatar ba za mu koma ba mu yi sai ranar da in Allah ya mun sa rana shine za mu koma a fara daga farko har a kamarar sa'annan a zo a sanar da su wane ne suka zama zakaru a zabubukan nan. Nick na ji kun zayyana jihar Rivers ita ce tafi kowace jihar hatsari wajen gudanar da harkokin zaɓe a Najeriya. Eh to ba mu muka zayyana haka ba ko muka faɗi ba amma abin da ya faru ya nuna zahiri cewar babu kariya na jami'an tsaro kuma su masu tsaki a wannan tafiya ba su ba ma Eh, ita hukumar zaɓe da ma jami'an tsaron kyakkyawan goyon baya ba. Domin inda sun ba mu goyon baya yadda suka mana alkawari tun daga farko, in da kuma sun ma masu goyon bayan su shaidi a kan kar su yi aikin a to kaga da an yi komai cikin lumana har ma an gama wannan zabubuka to ga shaka nan bai kasance ba saboda rashin wannan kyakkyawan ko kuma fatan alheri ma kawai daga wajen su Nick na san ka je Rivers din lokacin zaben nan Iya tashin hankalin nan yake shafar zaben ne ana gudanar da shi eh to yanda yake shafa shi ne na farko tun kamun jami'anmu wanda suke kananan hukumomi su garzaya zuwa eh, gundumomi inda daga nan kuma za su garzaya zuwa cibiyoyin zaɓe sai a je je a yi kere a sakatariya inda muka jibga jami'anmu a yi ta harbin bindiga hana su fita to in aka hana su fita tabbas ba yadda za a yi aka da kuri'a sai in an sami dan sanaki sa'ana a fita a je a fara kuma yawanci kama abin da ya faru a ribar shine harbe-harben nan ya hana mutane fita da jama'anmu su fita su je su aiwatar da zaɓe da su ma kansu masu kada kuri'a su fito su je su kada kuri'a sai daga baya sa'annan kuma yayin da aka je aka fara aiwatar da zaɓuɓɓukan nan sai gashi an zo ana harbin masu jami'an namu ana musu duka ana kwace kayan zaben ana ma sata su jami'anmu a je a ɓoye su a kawo na bugi a zuwa aje su a madadin namu jama'an. To, duk da wannan ya nuna kusan duk wani jami'in zaɓe da ya je yana aikin ne kawai a tsorace. Eh, yin haka ne ban ji dai kun ɗaurawa ko ita jam'iyyar PDP mai mulki a jihar ko kuma ita ta adawa ba kuna nufin kowa da kowa kenan yana iya zama da hannu a wannan rikicin. Eh to mu a yadda muka gani dai fitattun jam'iyyun a wannan jihar su ne suka yi ta hadasa wannan rikici ba bangare guda ba ne dukansu akwai su dumu-dumu a ciki. Ba kwa ganin jami'an tsaro ne dace ku rika amfani da su yadda ya kamata tunda yan siyasa dai kowa kawai cin zaɓe yake so yi ko ta halin kaka. E, to ka san tun can ma muna amfani da ba ma amfani da jami'an tsaro ba muna da ma yarjejeniya na musamman da kuma kwamiti da su jami'an tsaro kuma suke ba ma jami'an mu kariya suke ba ma kayan aikin mu kariya suke ba ma masu kada kuri'a kariya. To amma ba ba za su ci nasara a wannan aiki ba sai idan sun samu goyon bayan masu ruwa da tsaki saboda masu ruwa da tsakin nan su kansu suna da 'yan banga wanda ke da makamai wayansu makaman ma sun ɗara wa'inda jama'an tsaron suke da shi to abin da ya kenan. Manyan siyasa ya bane ba daga jihar rivers kuma sai jihar adamawa inda wasu jam'iyyun adawa suka maka gwamnatin jihar kotu domin ta ki gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar sanusa adamu wakilin sashen hausa ya haɗa muna wannan rahoton game da wannan batu Gamayyar jam'iyyun adawa na People's Party of Nigeria PPN, Alliance for Democracy AD da Alliance Congress Party ACPN na jihar Adama sun shigar da ƙara babban kotun jiha suna kalubalantar ci gaba da riƙe madafun mulki na ƙananan hukumomi da kwamitocin rikon ƙwarya karkashin shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomin. Jam'iyyun adawan na neman kotun ne ta haramta ci gaba da mulkin ƙananan hukumomin da shugabannin ma'aikata ke yi. Kana suna buƙatar a gudanar da zaben ƙananan ƙananan hukumomin nan da kwanaki casa'in. Akwai kuma buƙatar su na ganin an hana shugabannin kwamitocin rikon kwarya na ƙananan hukumomin karɓa da sarrafa kaso da gwamnatin tarayya ke bayarwa da kuma wasu kuɗaɗen shiga da suke tarawa a baitulmalin su. Ga wasu daga cikin 'yan gamayyar jam'iyyar adawa da na hira da su. Da farko ga Sunday Amos dan takarar gwamna karkashin jam'iyyar PPN a zaɓe da ya gabata. Eh, muna so a yi zaɓe, muna so kotu ta faɗa cewa yadda wayannan da suke rikon kananan hukumomi nan ba a kan ka'ida ba ba a kan doka ba ya kamata a yi zaɓe a bar jama'a su zaɓi shugabannin su ba waɗansu su zauna wani wuri su naɗa shugabanni ba shine demokradiya demokradiya an ce gwamnatin jama'a ta wurin jama'a don jama'a to shine abin da muke so kawai lokacin zaɓe ya yi a bar jama'a su zaɓi shugabannin su a kananan hukumomi a takaice shine kawai magana muhammadu jabdi kaza mulkin mulkin wannan gwamnati kusan kusan wata uku ko hudu ko biyar ba zaɓen local government ba kuma a doka bai kamata a yi shi ba tunda muna cikin lokacin demokradiya wanda kuma dokar najeriya hana a kusa da wuta shida ba a yi zaɓe ba shi yasa muka je da a demokradiya bai kamata suna hedin wannan gwamnati kamata ya zaɓe a samu zaɓeɓɓen kansul a gudanar da mulkin gwamnati. mai shari'a natan musa na babban kotun jihar adamawa ya tsaye da ranar goma sha hudu ga watan nan domin sauraron karan barista sanda wagira kwararren ƙwararren lauya ne kan sha'anin mulki a ƙananan hukumomi. Ya mini fashin baƙi. kan tanadi da kundin dokar ƙasa ta zayyana. Jam'iyyu guda uku suka kai kara burinsu shine kotu ta jaddada ta tabbatar kan cewa an bi tsarin mulki wanda kashi bakwai na constitution na Najeriya inda ta tabbatar kuma lamunta cewa mulki na demokradiyya ne za a yi kananan hukumomi wanda duk yanda za a yi dole zaɓaɓɓun ciyamomi da kansuloli su ne za su kasance suna jagorancin local government. Sai dai jami'in tsare-tsare na jam'iyyar mai mulki Ahmed Lawal ya shaida ma sanusin cewa don ka duba wannan jami'in sun yi sauri saboda mu da muka karɓi mulki a jihar adamawa jam'iyyar ta apc ba mu kai shekara ɗaya ba kuma mun zo mun gada ne mun samu babu zababbun camomin ƙananan hukumomi kuma yanzu magana da nake da kai ka sani cewa gwamnatin apc ta ba da dama cewa hukumar zaɓe na jihar da ta shirya zaɓe saboda kowa ya shiga ya zaɓi camomi na jihar na ƙananan hukumomi da kuma kansoli na na ward na unguwanni kuma kamar yadda ka sani wannan zaɓen an ba da sanarwa cewa za a watan shida so ni na ga wannan ƙara suka kai ba su kai ƙara bai kamata su ce sun kai ƙaran jam'iyyar apc ba ko kuma gwamnatin apc ba tunda ba akan gwamnatin nan mu ma mun zo mun gada ne a can jamhuriyar chad kuma yau ne ake zaben shugaban kasa sai dai a ranar alhamis din da ta gabata ɗaya daga cikin 'yan takarar na shugaban kasa muhammad yasko ya ce ya janye daga tsayawa wannan zaben sai dai shirin zaɓe ko naɗi ya yi ƙoƙarin jin dalilansa na ɗaukar wannan matakin amma hakan bai cimma nasara ba sai dai za mu ci gaba da ƙoƙartawa to masu ware a madadin wakilan namu nasiru adamu hilkaya da sanusi adamu da julie gresham wadda ta ba da umarni ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah thank you A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. Yayin da dakarun Najeriya ke ci gaba da fafatawa da mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda suke aiki kafada da kafada da mayakan sa kai na kungiyoyin maharba ko kuma mafarauta. Rotani na nuni da cewa mata maharba na taka rawar gani a wannan yunkuri da ake yi. Ba dai kasafai ake tura mata fagen daga a sassa daban-daban na duniya ba, amma a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz da ya aiko mana daga Yola wato jihar Adamawa. za ku ji cewa mata na tinkahon cewa suna jagorantar mazaje a fagen yaƙi da ƙungiyar ta boko haram a baya dai ba kasafai akan samu mata a cikin ƙungiyoyin sa kai irin na 'yan manga ko na maharba ba to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu yanzu fa lamura sun soma sauyawa domin a yanzu haka ma akwai wasu mata 'yan sa kai na maharba da suka taka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada kyar baya na boko haram su dai waɗannan mata maharba sun sadaukar da rayukansu yayin da wasu mazajen ma ke guduwa a fagen daga malama aisha bakari gombe ita ta jagoranci matan da suka fafata da 'yan boko haram a arewacin jihar adamawa aisha bakari ni komanda ce kuma ni sarauniyar yakin bakin adamawa don diga gombe har madagali babu inda kafa na bai taka ba a fafata wanda aka yi da boko haram haduwan mu da su kan gaskiya muna haduwa kuma haduwan karawa muke yi gar da gar muna ganin su suna ganin mu ne muna zubawa suna zubawa a haka muke karawa da su babu gudu kuma babu ja da baya yadda suka tsaya suka ce su za su yaƙe mu mu kuma a matsayin mu na mata masu kishin kanmu kishin ƙasanmu da 'ya'yanmu da ake kashewa mu kuma muna nan babu gudu babu ja da bawa kuma muna yi da su din Allah kuma yana bamu nasara a kansu babu abin da ya taɓa bani tsoro a Boko Haram ko kaɗan. Ita ma wata jaruma Mrs. Rose Damsa ta ci fa da karfinta ma take wannan fafutuka. da yasa ba na tsoro ba da karfi na fita nake aiki ba ruwa na da kowa ba wanda bare fara da shi ba ko boko haram zai fara da to ko matsaloli suke fuskanta a yanzu hajiya hadiza ita ma wata jaruman ce da ake fafatawa da ita eh mun taka rawa sabili da an je bakin daga kwarai kuma mata sun ba wa maza assignment a bakin daga kwarai da aliya mace ce ta tsaya ta rike bindiga mata maza suna bayanta alhamdulillah an ba da gudunmuwa na najeriya ga baki daya ba wai kasar mu adamawa kawai ba eh yanzu muna neman a taimaka mana da 'ya'yanmu da jikokinmu da suke ciki gwamnati ta dube mu da ido rahama ta taimaka mana akwai kayayyakin aiki da ba mu da shi sannan yaran mu nan da muke ɗiba mu kai jeji yana da kyau gwamnati ta kula da su in ma akwai aikin da matasanmu za su yi don sabili da akwai waɗanda suka yi makaranta na boko in a cikin aikin gwamnatin nan ne a ɗabi yaranmu matasan nan daga ciki to sai dai kuma yayin da wannan make faruwa wata matsalar da ke tasowa yanzu ita ce ta batun ɓata gari wanda kwa 'yan makonnin nan sai da hukumomin tsaro suka kama wani jigo na kungiyar maharba bisa zargin cewa yana sai da makamai da kwato daga hannun 'yan boko haram kuma don wanke kansu maharban sun gudanar da taron daukar rantsuwa domin fitar da bata garin da ke cikin su wato bikin salala inda maharba daga sassa daban-daban na najeriya da makete da suka halarta alhaji muhammadu usman tula da ke zama shugaban maharban jihar adamawa shi ya kasance mai masaukin baki abun gargajiya na salalan maharba na gabaki daya na najeriya allah allah ba da hankuri dokun allah ne lala a samu kasa ta zauna lafiya shine abin da ake buda duk azzalumai wanda yake zai so shi kasar nan Allah cire mu maharba a karkashin ku muke ba waɗanda muka sani ko sarakunan gargajiya daga mai anguwa mai jimilla zuwa ga hakimi zuwa ga mai martaba lami don adamawa mu muna karkashin ku muna na hannun daman ku to ko me maharban ke cewa game da wannan rantsuwar salalan da suka dauka na na babu usman daga jihar gombe karamar hukumar balanga bamba wato salala mu dai wannan yana tara maharba yana da zubunci na maharba kuma kaban yanzu ga taraba ga gombe state ga kameru duka sun zo to kaga idan ana haka ci gaba ne a wurin maharba da kuma kasar najeriya baki daya sunana jonathan john age daga taraba state a yoron local government abu in aka dangata da salala abu ne mai amfani sosai wannan abun din akwai koyi sosai idan ka zama maharba dole ne kawai ka zo irin wannan wuri domin anan zaka samu suwa iri iri ka samu abun taimako iri iri ka samu abun zumunci iri iri al'ada ce ta maharba wanda muke muke haduwa domin mu sha a kowane lokaci mu rika ƙarfafa jikinmu ya tuna mu abubuwan da muke yi a cikin harbi sunana guda musa da mugu ba sa son mugu ya maso wuri ba sa sun kuma masuci da wanda zai karya doka wanda baya bin maganan umarni ba to shi ne ake nufi da salala shi ma da ke karin haske mr phillips ngurore wanda shi ya jagoranci maharban jihar adama da aka tura jihar yobe domin taimakawa ya bayanin cewa sai jihar yobe ta zo ta nemi taimako daga gurinmu kuma alhamdulillahi mun je mun taimaka mata a yanzu hakan nan a jihar yobe ba za ka ce kauye ka kiga gida uku hudu boko haram suna nan ba gaba da yanzu a borno kuma da menene dai ta fana ganin akwai rawar da irin waɗannan ƙungiyoyi za su ke takawa musamman irin wannan lokaci da ƙasar ke fama da wasu matsalolin tsaro ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya rahoton ibrahim abdulaziz kenan kan irin rawar da mata maharba ke takawa a yakin da ake da boko haram a arewa maso gabashin najeriya karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya ma'aikatar harkokin wajen amurka tana nuna damuwa aina akan jin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar sudan a wannan makon domin tantance makomar siyasar yankin darfur da yaƙi ya daidaita an buƙaci yin zaɓen na 11 da zuwa ranar sha uku ga wannan wata da muke ciki daga jibi talata kenan domin tantance au a haɗa jihohin yankin guda biyar ko kuma a'a. amurka da kasar afghanistan suna kira ga kungiyar taliban da ta yi wa allah ta koma kan teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin afghanistan sakataren harkokin wajen amurka wanda ya kai ziyara birnin kabul jiya asabar domin yin shawarwari da shugabannin afghanistan ya ce kasancewar kungiyar taliban a shirin samun zaman lafiya kila ya taimaka wajen kawo karshen wato tarzoma da wahala da 'yan ƙasar suka yi ko kuma suke fama da su a saboda yaƙi. jiya asabar masu zanga-zanga a birnin london suka buƙaci minister ingila david cameron da ya yi murabus bayan da aka danganta harkokin kuɗin iyalinsa da takardun wani kamfanin ƙasar panama bayan da suka taru a titin downing inda gidan minister yake masu zanga-zanga sun rike kwalaye da aka rubuta cewa lokaci ya yi da ya kamata prime minister ya murabus nan tun da farko a yayin da yake magana wajen wani taron jam'iyyarsa mr cameron ya ce da ya kamata a ce ya mai da hankali sosai wajen bin diddigin batun hada-hadar kuɗin iyalinsa kuma ya ce ya koyi darasi Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.